to jama'a yau dai allah ya sa na binciko muku malamin da kuke cewa allah mai rasuwa wasu su ce kaza wasu su ce kaza to yau dai allah ya nufa mun binciko muku inda yake kuma za ku ji a wani hali yake ciki wannan malamin ba wani malami ba ne shi ne malamin da duk mutumin da ya kai shekara talatin a duniya ina da yakinin ya san muryar shi ko da bai san shi ba wannan malamin ba wani bane shi ne malamin da idan yana maka tarihin annabawan Allah za ka dinga ganin kamar fim kake kallo wannan malamin ba wani malami bane ne malamin da idan yana gaya maka saƙon Allah za ka dinga ji kamar wahayi ake mai ko kuma da magana ne kake ji kai tsaye daga Ubangijin ka sakamakon yadda ya iya wa'azi ko kuma yake gaya mutane kai jama'a ku tsaya ku ji wannan malamin daban yake cikin malamai kafin na gabatar muku da shi ina da yakinin duk wanda ya taɓa jin wani wa'azin malam inda ya zagi wani ko ya aibata wani ko kuma ya ci mutuncin wani ko kuma ya aibata wata kungiya dan Allah ya yi postin bidiyon kuma ya tagin dina wannan shine irin malaman addinin musulunci da muke nema wanda suka wa addinin Allah hidima babu dare babu rana amma sun shiga wani hali har ma ana zargin mutuwa suka yi saboda sun shiga wani halin kunci da an dina jinsu amma babu wanda ya neme su sakamakon ba su danganta kansu da wata kungiya ta addini ba su sun tsaya akan koyarwar Allah da annabi ne jama'a yau na binciko muku ina malamin ne yake malam kuma yana cikin masifa malam na daɗe ban ga abin da ya tayar min hankali irin wannan ba shi yasa nake kira ga manyan masu gidana wanda na san duk wata matsala in ta taso suna iya taimakawa ba tare da kowa ya sani ba ina su AB kwacan ina su honorable Haji ya zo ya ragambo kwamishina ina su alhaji ibrahim a don garin lafiya ku yi haƙuri ina ambatan sunanku na san ba daɗi zai muku ba sakamakon duk abin da kuke ba ku taɓa cewa an faɗa kuna yi ba amma na san kuna yi to ga wata dama ta zo jama'a ku tsaya ku ji koma wani malami nake magana a kai. to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a ah, jama'a barkanku da wannan lokaci a ah, sunana Aminu Jetan kamar yadda kuka sani um, na tabbata majoritin mutane idan na gabatar musu wannan bawan allah da yake kusa da ni za su yi mamaki sakamakon da yawan mutane sun ɗauka ma baya raye wasu kuma e yadda dai mutane suka fi ɗauka shine malam baya raye so amma halin rayuwa ne na yau da kullun da Allah yake jarraban bawansa musamman mutumin da ya imani da Allah da annabi Allah ba zai taɓa barin shi haka ba sai ya jarrabe shi ya gwada imaninsa so Allah ya jarrabi bawan Allah nan da wata larura wanda na tabbata majoratin mutane da sun san halin da yake ciki da sun taimake shi sakamakon irin gudunmawa da ya ba wa addinin musulunci a duniyar musulunci ina da yakin duk mutumin da ya kai shekara talatin a duniya wallahi in dai musulmi ne kai kuma dan afirka to ka san muryan wannan bawan allah sai dai in baka san shi a fuska ba so yanzu zan ba shi dama zai gabatar muku da kanshi za ku je ko kowane ne nake nufi إكوة يوسف فدكلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون الله أكبر to مالن ya ɗauko mana ainihin labari mai ma'ana mai daɗi shi da alƙur'ani kuma duk taron na ana so mu saka izina da lura za mu shiga wani tarihi wanda zai ba mu sha'awa da burgewa kuma zai koya mana zaman duniya lokacin da annabi yusuf ya zo na kan kujerar mulki aka gama shekara bakwai ta abinci aka tara shekara bakwai ta yunwa ta shigo yunwa ta kwarara tun daga nan masa assalamu alaikum ya malam ina gajiya ya aiki masha Allah da Allah yana so ka gaya mutane ka saboda su gane to ni sunana ah, Yakubu Ismail masha Allah eh, sunan kenan to shine malam Yakubu Ismail na tabbata tun muna yara muke jin karatuttukan shi musamman wani tarihi da ya na Annabi Yusuf wannan yana ɗaya daga cikin tarihin da idan kana saurara za ka ringa ganin kamar fim kake kallo ko kuma in ce wani abu ne wanda aka yi a zamanin da kake ko kuma kake rayu malam ne kaɗai mutumin da yake iya gaya maka waye Allah ka ji kamar Allah ne yake maka magana da bakin saboda yadda zai maka bayani gamsasshen bayani malam ne kawai in yana tarihi zaka ringa ganin abin kamar abu ne wanda ake yi a gabanka kuma wannan abin da nake faɗa na tabbata duk mai saurare na ya san haka malam ya shiga wani hali na rayuwa wanda ba wani abu bane ya jefa shi a wannan hali tawakali da Allah da kuma yadda jama'a ba sai na saka ku da surutu ko kuma na ta samu dogon magana in dame ku da dogon bidiyo ba wannan bawan Allah malami ne da yawa addinin Allah hidima malami ne da ya taimaki addini ya tallata kalmar Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ya shiga cikin wani hali na rayuwa maganar da nake muku yanzu haka malam aiki za a mai malam mun je gidan malam malam maganin da zai sha ma ba shi da shi babu abinci a gidan malam malam na cikin wani halin da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yau mutanen da suka wa addinin Allah hidima su ne suke wulakanta mu kuma muna nan wasu sai dai su ɗebi kuɗin su ba karuwa da tsinannu ga irin mutanen da ya kamata mu taimaka wa ko da malam fa ce mana shi babban burin shi a duniya Allah ya shi lafiya ya koma ci gaba da wa'azin da yake kuma ina da yakinin duk mutumin da yake musulmi dan Afirka na tabbata da cewa majoritin mu mun san muryan wannan bawan Allah duk da ba a san shi a fuska ba ba wanda yake zuwa taimake shi ya ce kungiyoyi kala-kala suna zuwa gida su su daunoyin shi in suka tafi ba sa dawowa to mun mun mai alkawari mun san muna da masu gida wanda wallahi in muka tura musu bidiyon nan aikin gama ya gama sai sun biya bukata akwai wani bawan Allah ma da yasa nake gina makaranta har yau ni ban san takamaiman sunansa ba saboda dan Allah yake wallahi ya ma gaya min sunansa kuma insha Allah na tabbata wannan sakon bidiyon zai riske shi kuma za su taimaki malam jama'a malam na cikin tashin hankali mu taimaka don Allah don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kamata malaman addini muna bari suna wulakanta haka ba bai kamata malaman da suke gaya mana waye Allah waye annabi suna shiga kuncin rayuwa Allah ya ba mu ikon taimako ba mu taimake su ba jama'a mu taimaka a kai malam asibiti mu mai aiki a ba wa malam abincin da zai ci malam ya tashi Allah ya sa mu dace zan sa akan number ga duk wanda zai iya taimakawa me naira biyar naira goma duk wanda ya san da cewa ya taba jin wa'azin malam ya amfana da wanda ma bai san malam ba da wanda ma aka haife shi kafin malam ya daina wa'azi in dai sako na ya riske shi mu taimaka dan Allah dan Annabi Muhammadu wa'annan malaman addinin kan mu bari suna wulakanta haka gunda muka je muka ga bawan Allah nan a zaune bai mana ba amma babu abin da zamu iya to abin da zamu iya muka fito bi ku taimaka dan Allah dan Annabin rahama mu taimaki bawan Allah nan wassalamu alaikum